daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 25, 21 da kuma 16. a birnin yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauran mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kunni sannan masu sauran mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM Alpha Radio da ke Kumasi baya ga haka a ko yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masu haro barkanmu da wannan lokaci yau Juma'a 19 ga watan Janairun shekarar 2018. Mahmud Lalo ne tare da Nazir Ahmad Hausawa muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana da farko ga kanin labaran duniya. Jakadun Afirka a Majalisar Ɗinkin Duniya sun gana da jakadiyar Amurka ta Majalisar Ɗinkin Duniya sakamakon rahoton maganar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi ta kiran kasashen Afirka ƙasƙantattun ƙasashe. 'yan majalisar dattijan amurka sun ci gaba da muhawara akan dokar da majalisar wakilai ta yi na'am da ita da nufin kada a rufe ma'aikatan gwamnati a tsakar daren yau juma'a yau juma'a mataimakin shugaban amurka mike pence zai fara ziyara a gabas ta tsakiya to wani sabon hari da yan kungiyar boko haram suka kai a yankin madagali da ke jihar adamawa a najeriya ya haifar da asarar rayuka jiya da misalin karfe goma da wani abu ne aka suka shigo cikin kauye din sun zo suna ta harbe harbe ya kan nan sun awa biyu ma suna nan suna ta wuta su kaɗai kawai ba wanda ya zafin kare. to lura da yadda ake asarar ɗimbin rayuka amma saboda karancin jini a asibitoci hukumomin lafiya a jamhuriyar Nijar sun fara laliban hanyoyin da za a magance wannan matsala. shekarun jiya wata mace ce take da bukatar wani jini sai da muka yi wajen likitoci guda nawa wajen ɗaki ashirin ba ɗaya muka yi Allah ya ba mu cikin wani wuri muka samu sashe ɗaya inda ba mu samu ba wannan sai abin da Allah yi sannan za ku ji wani rahoto da shi kuma ya dubi kan irin matakan da hukumomin Najeriya ke bi domin magance rikicin manoma da makiyaya amma da farko ga labaran duniya Masauraro, Assalamu alaikum. jakadun afirka a majalisar ɗinkin duniya sun gane da jakadiyar amurka ta majalisar ɗinkin duniya sakamakon rahoton maganar da shugaban amurka donald trump ya yi ta kiran ƙasashen afirka ƙasƙantattun ƙasashe jakadan equatorial gini a majalisar ɗinkin duniya kuma shugaban ƙungiyar jakadun ƙasashen afirka 54 na majalisar anatolio ndong mba ya ce nikki haley ta ji takaicin yadda wannan batu ya zamanto a makon da ya gabata Ƙungiyar 'yan Afirka ta gabatar da wata sanarwa inda ta bayyana cewa kalaman na Trump sun yi muni gami da nunin wariyar launin fata da kyamar jinsi. Ƙungiyar ta buƙaci neman gafara game da janye maganar. da yawa daga cikin wakilan kasashen da suka halarci taron na majalisar ɗinkin duniya sun buƙaci haley da trump ya miƙa wa taron shugabannin afirka da za a gudanar a addis ababa a ranar 28 zuwa 29 ga watan janairu saƙo 'yan majalisar dattijan amurka sun ci gaba da muhawara a kan dokar da majalisar wakilai ta yi na'am da ita da nufin kada a rufe ma'aikatan gwamnati a tsakar daren yau juma'a tun kafin 'yan majalisar dattijan su fara muhawara a yau juma'a kakakin majalisar wakilai paul ryan ya ɗora wa wakilai 'yan jam'iyyar democrat laifi idan matakin da ake son ɗauka bai yiwu ba i ask the american people to understand this The only people standing in the way of keeping the government open are Senate Democrats. ya ce ina son al'ummar amurka ta fahimci wannan matsala mutanen da ke hana ruwa gudu a yankurin kada a hana gwamnati aiki sanatoci ne 'yan jam'iyyar democrat ko a rufe ma'aikatan gwamnati ko a bar su abu wato ko ba a rufe ba wannan ya rage nasu dan majalisar jam'iyyar democrat adam schiff ya maida martani yana mai cewa Well, I think the in the morning has one opinion, in the afternoon has another. Uh, there's little discussion coordination. Yace ina ganin shugaban ƙasa shine matsalar yana canja ra'ayi yadda ya ga dama domin da safe yana da wannan ra'ayin idan yamma ta yi sai ya sauya. Akwai karancin tattaunawa da tuntuɓa tsakanin shugabannin majalisa da shugaban ƙasa. Yana da wahala a samu daidaito idan burin da ake so a cimma ba ya tsaye ba ne yayin da shugaban ƙasa bai fahimci kansa ba ko kuma ya sauya akala. 'yan majalisun na da zaɓi biyu ko dai su yadda da matakin kashe kuɗi na wucin gadi na tsawon wata guda wanda a majalisa ake kira da ci gaba yayin samar da mafita ko kuma a rufe wasu daga cikin ma'aikatan gwamnati har sai an sami kuɗaɗen da aka yarda da su. Ta labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. yau Juma'a mataimakin shugaban Amurka Mike Pence zai fara ziyara a gabas ta tsakiya shine babban jami'in na farko da zai ziyarci yankin tun bayan sanarwar da shugaba Donald Trump ya bada na amincewa da birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila, matakin da shugabannin duniya suka yi Allah wadai da shi. Haka kuma Trump ya bada sanarwar Amurka za ta mai da ofishin jakadancin ta zuwa birnin Kudus daga Tel Aviv. Ranar da aka yi wa lakabi da ranar fushi ta biyo bayan wannan sanarwa. Aka yi zanga-zangar nuna rashin amincewar shawarar da shugaba Trump yanke a duk faɗin duniya. ziyarar ta kwanaki hudu za ta fara ne daga misra da jordan kafin ya wuce zuwa isra'ila ba a zaton pence zai hadu da shugabannin falasdinawa tun da farko an shirya zai je yankin ne a watan disamba amma aka soke sakamakon shawarar da trump yanke akan amincewa da birnin kudus a matsayin babban birnin kasar isra'ila Papa Roma Francis ya zargi waɗanda wani babban limamin coci ya lalata da yara a Chile da yawa bishop ɗin ƙage da suka ce ya kare wanda ake zargi. yayin da yake magana da manema labarai kafin ya bar chile zuwa peru paparoman ya ce har sai ya ga wata shaida da ta nuna bishop juan barros na da laifi wajen kare laifukan lalata na reverend fernando karadima waɗanda zirge-zirgen a kansa duk ya ce shaci faɗi ne jawabin na papa roman ya dagula yunkurinsa na gyara ƙaurin sunan da cocin katolika ya yi a yayin da ziyararsa a nahiyar amurka ta kudu kuma ya girgiza al'ummar chile wanda ya jawo martani daga waɗanda abin ya hada da masu goyon bayan su sun yi nuni da cewa waɗanda ke yin zargin an yadda da zargin su matuka a fada paparoma da har ta kai ga shallin da aka yankewa karadima hukuncin rai da rai wato na tuba hada da yin addu'a akan laifuffukan da ya aikata a shekarar 2011 Hukumomin Amurka suna binciken hadarin helikwafta wanda ya yi sanadiyar mutuwar babban shugaban adawa na Zimbabwe Roy Bennett da matarsa da wasu mutane uku. 'Yan sanda sun ce jirgin ya fadi ne a daren ranar Laraba a wani wuri mai tsauni da ke lungu a jihar New Mexico da ke kudu maso yammacin Amurka kusa da kan iyakar jihar Colorado. Wani fasinja da ya ji ciwo a hadarin shine ya yi kiran neman taimako. Babu masaniyar hakikanin abin da Bennett tare da matarsa suke yi a New Mexico. a lokacin da bennett ɗan shekaru 60 ke rayu ya kasance ɗan rajin da ke taimakawa talakawa da adawa mai zafi ga tsohon shugaban zimbabwe robert mugabe wanda aka tilastawa sauka daga mulki a shekarar da ta gabata labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc farko rahotanni daga yankin madagali da ke jihar adamawa arewa maso gabashin najeriya na cewa mayakan boko haram sun sake kai wani sabon hari a yankin na madagali da ke arewacin jihar harin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane biyar wannan hari shine na biyu da kungiyar ta kai cikin mako guda daga yau ga ibrahim abdulaziz da karin bayani shi dai wannan sabon hari na mako zuwa nefa a kasa da kwanaki biyu da harin da aka kai a garin falam na karamar hukumar madagali da ke arewacin jihar adamawa ɗaya daga cikin jihohin da balahira boko haram ta fi shafa a najeriya mazauna yankin da kuma shaidun gani da ido sun ce fa an kai wannan hari ne ma a ƙauyen kai da ke da tazar kilomita guda da gulashe kuta karamar hukumar ta madagali to ya kone hali ake ciki a yankin sakamakon wannan hari to ana cikin halin da babbe yanzu a haka nan daga kan kulmula an kawo hari ne a wani kauye ake kira garin kaya jiya da misalin karfe goma da wani abu ne aka suka shigo cikin kauye din sun zo suna ta harbe harbe hakan nan sun awa juma suna nan suna ta wuta su kadai kawai ba wanda ya zo tinkare su. an sama sa rayuka ko kuma kone kone. sai dai magana rayuka mutane guda biyar da suka rasu. shi ma da yake garin haske kan wannan sabon hari dan majalisar wakilai da ke wakiltar madigal da mitika mista da male ya ce al'ummar yankin na mako cikin zaman daddar lamarin da ke buƙatar kai musu ɗauki. Eh, mutanen kuma su sake shiga kaya su kashe mana mutane biyar. Kuma labarin da muke jin ba daɗi domin shiga da bindigogi su harbe-harbe har su kashe mutane guda biyar. Wannan abun abu ne wanda ba mu san kuma me za mu sake faɗa ba. Za mu yi magana kullum sojoji su tashi su yi aikin da ya kamata. Ah, gwamnati ta tashi ta yi aikin da ya kamata amma gaskiya ba mu samu burzo da ya kamata ba. To wai ko me 'yan majalisar ke yi ne a yanzu game da sabbin hare-haren da ake kaiwa Mu a majalisa mu yi magana da shugabannin sojoji akan wayana magan ah, akan abubuwa din amma gaskiya kamata a hanzarta. Domin rai da doke rai ba za a iya sake samu kuma a mayar da shi. A yi hanyar da za a yi a sayar da wannan masifan domin abin da ya da mutane bacci idon su a buɗe kullum dare da rana ba kwanciyar hankali. Kawo yanzu dai hukumomin tsaro a jihar adama ba su yi karin haske ba tukunna yayin da kotu wasu al'umman yankin suka soma tunanin sake yin gudun hijira sakamakon irin hare-haren da ake kaiwa cikin kwanakin nan eh to a yanzu haka nan ma ana kan hijiran fa ko me yasa ake gudun hijira to dole ne da yake wani abu ba so daya ba ba so biyu ba yana faruwa dole ne ya sake faruwa irin haka din nan dole a ji tsoron tsoron kar kuma ya sake zuwa faru ne shi yasa wasu yanzu suna suna kaurace ma wurin a Najeriya dai dubban rayuka ne ma suka salwanta baya ko ga waɗanda suka yi gudun hira sakamakon wannan matsala ta balahirar Boko Haram Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya suna rushe sakon zaman lafiya waɗansunsu ma har makamai gare su, gilla suke ba zaman lafiya, a yarwa da ma ba ga da goza, banki cibok ba zaman lafiya, sun watsa birni kaza har da ƙauye, kowa a firigice ba lafiya. Da muggan ɗiya a cikin namu soja ba su da niyyar zaman lafiya. a ƙauye birane misalin su baga, sun yi ta gilla ga baki ɗaya, ta'ala mashiri gani gare ka. To daga rikicin Boko Haram sai kuma na matakan da hukumomin Najeriya ke ɗauka domin daƙilar gingimin da ke kai ga asarar rayuka tsakanin manoma da makiyaya, musamman ma a yankin jihar Benue da ke tsakiyar arewacin ƙasar. a baya bayan nan fadar shugaban kasa ta kafa wani kwamitin karkashin jagorancin mataimakin shugaban najeriya farfesa yemi oshibanjo hada da wasu gwamnoni tara da zumar kawo ƙarshen wannan rikici wakilin murya amurka nasiru adam hikaya ya yi mana dubi kan wannan batu damkar hankalin fadar shugaban Najeriya ya koma kan neman bakin zaren warware rasa rayuka sakamakon rashin jituwa tsakanin Fulani makiyaya da manoma musamman ma Benue, Taraba da Adamawa. Gwamnatin Najeriya dai da ta tura babban sufetin 'yan sanda Ibrahim Idris ya kaura zuwa makurdi don kawo karshen fitinar ta kuma kawo hanyoyin samun maslaha ta hanyar kafa gandun dajin kiwon shanu a jihohin da lamarin ya shafa. Gwamna Samuel Otom na Benue da ya jagoranci shugabannin siyasar jihar da gargajiya karkashin Tortip suka gana da shugaba Buhari ya ce ba zai goyi bayan kafa gandun daji ba amma makiyaya ka iya Today I was privileged to sit with him and he did explain to me that a colony is uh, many ranches. sai yanzu na fahimci abin da ake nufi da kafa gandun dajin kiwo wato a haɗa gonakin kiwo da dama a waje ɗaya mu a jihar benue ba mu da kadada goma da zamu bari a yi wannan gandun don suna neman kadada dubu biyar ne wasu jihohi masu fili ka iya ba su ƙungiyar fulani makiyaya mai yatti allah ma ba ta ganin wannan gandu shine zai zama maslaha mafi inganci fiye da dawo da burtalin shanu na tarihi ga shugaban ƙungiyar muhammadu kirwa arɗon zoro. najeriya akwai grazing reserve inda za a zo a bi grazing reserve ɗin nan ɗaya bayan ɗaya ba ma bahillacin da ke da sha awa ya ɗauki shanun shi daga Sokoto ya je Enugu daga Katsina a ce ya je Cross River ai matsala ce ta kawo mutum ya hitama da dukiyar shi me ne zaka je kai hwama da barayi idan da za a zo a gyara grazing reserves inda muke da mun yadda an ci su manoma sun ci to a ja layi ga inda manoman nan suka ci su abin da ya rage a gyara shi mutanen mu sannu sannu su za su dawo su zauna domin su ma wahala ta ishe su bakin cikin ya ishe su hasara ta ishe su domin waɗannan yanzu mai tunanin shi na manoma da makiyaya ne yana yaudarar kanshi waɗa ya tashi daga manoma da makiyaya wani wuri ya koma hudan addini na musulunci da kirista wani wuri ya koma hudan kabila da kabila ne fulanin dai yana nuna irin wannan nau'in shanun da suke kiwo ba za su dace da zama a waje ɗaya ba rashin hanya don ratsa benue ta dakatar da makiyayi abdullahi indomi a maraba jihar nasarawa dab da abuja ko akuya ne yau aka bani guda biyar ashe ni yau zawai zan kula da su a wuri ɗaya ne bani da hannun jarin da zan iya in kiwata su su ci abinci bare shanu ba za a sai da kamar shanu biyu in an zo tafiya maka fulani ba shanu suke shanu fulani abuja <laughs> ba irin wayanani na sayar da biyu hai rike nawa <laughs> wala ka iya sai da biyu ka kula da filin nu abin da kiwo a gaskiya ya kamata abin da muke roƙo kenan wannan abu wanda aka yi tsari gaskiya ba mu yarda da shi ba kuna wa dai wannan yawo daga nan mashekarin zuwa wancan gado ku kai. gado yanzu haka ne shanu na ma bauchi ne suka yi damina ina so in wuce nan wurin ranin mu kenan makurdi to an she bana kwata kwata ba a so sani ya haura biniwa manoma da makiyaya duk na kiran a gano waɗanda ke rike makamai ko ke da alhakin kisan gilla don a hukunta su kazali Amurka da ba da diyar dukiya ga asarar da akan samu. Rahoto ya nuna wani kwamiti karkashin mataimakin shugaban Najeriya Yemi bajo da gwamnoni tara na aiki don gano bakin zare. nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja. Masifa babu kyau tun da an yi a baya ko kalau yau lafiya. Lallai. Bautar Allah muke Allah kuwa shi ne don ɗaya. To Allah ya tabbatar mana da zaman lafiya yanzu kuma sai batun kiwon lafiya a makwabciyar Najeriya wato jamhuriyar Nijar. Inda hukumomin kiwon lafiyan suka fara nazarin hanyoyin faɗakar da jama'a kan mahimmancin bada taimakon jini. bayan da wasu bayanai suka yi nuni da cewa jama'a na ɗare bada bada jinin a asibitoci saboda wasu dalilai daga mai wakilin murya amurka suleiman mani barma ya aiko mana da wannan rahoto samun jini a take ga marasa lafiya wani abu ne da sai ido ya yi ja a mafi yawancin lokuta a asibitocin kasar nishar sabili kenan da hukumomin kiwon lafiya suka tattara jami'ai wuri guda don nazarin ta inda za a bullowa wannan matsala asibitocin karbar haihuwa na daga cikin wuraren da wannan matsala ta fi kamari in ji lawali ali shugaban asibitin haihuwa maternity isaka gazobi da kenan ya mai zan ku misali shekarun shi wata mace ce take da bukatar wani jini sai da muka yi wajen likitoci guda nawa wajen ɗaki ashirin ba ɗaya muka yi allah ya ba mu cikin wani wuri muka samu sashe ɗaya inda ba mu samo ba wannan sai abin da allah yi dumbin mutane ne ke rasa rayukansu a nafiyar afirka a kowace rana a sakamakon karancin jini saboda haka ministan kiwon lafiya dr ilyasu idi mai nasara ke ganin dacewar ɗaukar matakan gaugawa don magance wannan matsala game da karancin jini mata na mutuwa yara na mutuwa mutane na hatsari tunda in ka ɗoka yau ƙasashen afirka hatsarin motoci ma yawa in mutum ya zo bai da jini latilas sai ya samu wanda zai bashi shi to in kaga mutane ba su zawa suna bada kenan kaga akwai matsala shi dai jini ba a sai da shi duk wani likita wanda zai amsa dalar dan malati dan ya ba da jini wannan yana iya kai kara ta inda yake so in ba ya kawo shi mun wajen hukuma ta ki wallahi yana kai kara ta justice ya ce wani rana kaza an sai da mai jini wuri kaza ya ga irin hukuncin da za mu bincike ya nuna da cewa ɗare-ɗaren da jama'a ke nuna wa maganar bayar da jini shine babban dalilin da ke haddasa karancin jini ko rashin sa a asibitoci mutane akwai wani abu da a cikin kansu jin suke in ka je ka ba da jini za a sanin in akwai wani ciwo gare ka za a bayyana shi alhali jinin da ake ɗoka ba wanda ya san ko ba wanda zai sanin abin da ke gare ka ba wanda zai sanin ka zo ka ba da jini in ba kai ka je ka kwaɗi ka ba da jini ba ba wanda zai sani shi kai ne likita mai binciken wannan jinin nimero ne ake sa mishi baya cewa wani ya zo ya ba da jini ga abin da an ka iske bai san kowa ne ba duk abin da mu muke kiyayewa lamba ce ake doka a sa a ɗauki wannan jini a je a tace shi a yi mai bincike iri-iri saboda in ya ingantu a samu mutum shi sai a samu a mutum shi saboda wanda duk ya ba da jini Allah ya san sakamakon da zai zo mishi don cire dukkan wani jahilcin da ya shafi batun ba da gudunmuwar jini ma'aikatar kiwon lafiyar al'umma ta yanke shawarar shirya kamfan musamman domin faɗakar da jama'a a ilahirin jihohin wannan ƙasa da nufin ganar da su cewa bayar da jini a asibitoci aikin jin kai ne da ya shafi kowa sile mummuni barma

to yanzu agogo a nan washington dc na cewa karfe goma na safe ne da minti 19 karfe 4 ne ma kenan a can birnin na yamai da abuja da yawundi da kuma birnin injamena da ke chadi kai tsaye ana tare ne da sashen hausa na murya amurka yanzu kuma ga shirin duniya amurka jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na duniyar amurka har yanzu ƙurar da ta tashi sanadiyar kalaman da aka zargi shugaban amurka donald trump da furtawa akan nahiyar afirka da haiti ba ta kwanta ba inda baya bayan nan jakadiyar kungiyar tarayyar afirka a nan amurka arikana chihombori kuwa ta ce akwai matakan da suke sa ran za su ɗauka nan gaba kan kalaman da aka zargi shugaban na amurka da furtawa it's a wound that's gonna leave a very deep scar and uh, that's uh, wannan wani ciwo ne da zai bar babban tabo to sai a biyo mu a cikin shirin domin jin cikakken bayani kan wannan takaddama sunana mahmud lalo To yayin da ake ci gaba da mai da martani kan kalaman da wasu majiyoyi suka bayyana cewa shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa akan ƙasashen Afirka da Haiti. wata 'yar jarida ta tambayi shugaba trump ko yana so ya ga karin 'yan kasar norway suna shiga amurka kamar yadda za ku ji ina son su shigo daga ko'ina an dai zargi trump da faɗin cewa kamata ya amurka ta rika barin baƙi daga ƙasar norway suna shiga ƙasar ta amurka a maimakon baƙi daga nahiyar afirka da haiti to ita dai wannan takaddama ta sa jami'an fadar white house sun shiga faɗi tashin kare zargin da aka wa trump sarah hakabi sanders jami'ai yada labarai ce a fadar white house a kuma ce wata shugaba trump bai furta waɗannan kalamai ba amma kuma bata musanta cewa ya yi magana cikin zafafan kalamai ba yayin da yake ganawa da 'yan majalisar dokoki kan batutuwan da suka shafi shige da fice kuma hakan a cewarta shi yasa ake ƙaunarsa. I think that's one of the reasons the American people love him, one of the reasons that he won uh, and is sitting in the Ina ganin wannan na ɗaya daga cikin dalilan da ya sa Amurkawa ke ƙaunarsa, kuma yana ɗaya daga cikin dalilan da suka sa ya samu nasarar shiga ofishin shugaban ƙasa na Oval Office a yanzu. Shi ba mutum bane da ake tsara mai abin da zai faɗa, shi mutum ne mai faɗar abu yadda yake a wasu lokuta. kuma yakan yi amfani da zafafan kalamai. Uh, sakamakon waɗannan kalamai ya sa ƙasashen botswana ghana da namibia da senegal da kuma ƙungiyar tarayyar afirka suka shigar da ƙorafi a hukumance yayin wata hira da ta yi da muryar amurka jakadiyar ƙungiyar tarayya afirka a nan amurka arikana kuwa ta ce kalaman na trump da tsarin tafiyar gwamnatinsa kan turban nan ta amurka farko kafin komai na barazana ga daɗaɗɗiyar hudar da ke tsakanin amurka da nahiyar afirka it's a wound that's going to leave a very deep scar. And uh, that's troubling for me. Uh. Wannan wani ciwo ne da zai bar babban tabo, hakan kuma matsala ce gare ni, tunda ina zaune ne a nan domin na rika kyautata hulɗa tsakanin Amurka da Afirka. Kalamai irin waɗannan za su iya kawo cikas wajen ƙoƙarin da nake na kyautata hulɗa tsakanin ɓangarorin biyu. to try and uh, continue to uh, solidify that relationship. Jikadiya Arkana ta kara da cewa tana sa ran nan gaba za a iya samun bore ta fuskar diflomasiyya da kasashen na Afirka da Haiti ciki har da yiwuwar ƙauracewa jawabin halin da ƙasa ke ciki da shugaba Trump zai gabatar a nan gaba. To sai dai mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather North ta ce hudar da ke tsakanin amurka da nahiyar ta afirka na nan daram we have a deep respect uh, for people uh, from the african continent Muna matukar mutunta mutanen da suka fito daga nahiyar Afirka. Muna da kyakkyawar dangantaka da kusan kasashe hamsin da ke um, nahiyar, kuma haka lamarin yake kan wasu kasashe. Dangantakar muna nan daram kamar da. Sakatariya Heather ta kuma kara da cewa, sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson na shirin kai ziyara nahiyar ta afirka nan gaba a farkon shekarar nan yunkurin da jakadiyar tarayya afirka amurkan ta ce za a karbe shi da hannu biyu masu sauraro da aka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka na wannan mako sai wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin waɗanda aka ji murayensu ni mahmud lalo ne ke cewa mai hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana Sakon farko ya ce salam sashen Hausa na muryar Amurka gaskiya ni kan banga wani canji da shugaban kasar Amurka Donald Trump ya kawo wa Amurkawa ba. Illa kawai warware yarjejeniyoyi da aka yi da kuma katsalandan cikin kasashen duniya. Sako na gaba sakon haɗin gwiwa ne daga Malam Hussaini Dangote Karasuwa da mijin Hajiya da Malam Bala Muhammad Dambam suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa ya zama dole ma'amalar arewa maso gabashin Najeriya mu haɗa kai da jami'an tsaronmu wajen bayyana musu duk irin mutanen da bamu gane da su ba muddin muna son a kawo mana ƙarshen cin kashi da 'yan ƙungiyar Boko Haram suke mana da fatan Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu. Sai kuma saƙo na gaba ya ce to mahukuntan Najeriya game da shirinku na sakin 'yan Boko Haram wanda aka daidaita musu kwakwalwarsu ya kamata ku yi taka tsantsan akan wannan shiri don kaucewa yin kitso da kwarkwata. Saƙo daga Sadi Sa'idu Daura. Sai kuma saƙo na gaba ya ce Assalamu alaikum muryar Amurka don Allah ku ba mu dama mu jajanta wa al'ummar birnin Maiduguri a bisa harin bom da aka kai muna garej wadda ya jawo hasarar rayuka da kuma raunana mutane. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasarmu baki ɗaya. Sako daga Aminu Adamu Malam Madori da Umar Babban Yaya Sabon Gida a jihar Jigawa. sai kuma sako na gaba ya ce assalamu alaikum sashen hausa na voa hakika mu 'yan najeriya mun shiga uku domin wallahi gwamnatin najeriya ta kasa magance matsalar da ke addabar 'yan najeriya ga tsadar man fetur ga na tsadar abinci uwa uba talauci da matsalar tsaro da fatar allah ya kawo mana mafita sako daga salihu isa fana Sai kuma saƙonmu na ƙarshe daga Aisha matar Usaini Dangote da Asabubu matar Bala Muhammad Dambam suka ce tabbas mu al'ummar Arewa maso gabashin Najeriya muddin muna buƙatar kawo ƙarshen hare-hare da 'yan ƙungiyar Boko Haram suke kai mana to fa dole sai mun baiwa jami'an tsaro haɗin kai domin sanar da su duk wani shige da fice na wasu mutane da bamu gane da su ba. To tawagar yau da gobe ta fara shigowa amma kafin mu je gare su ga labarai a takaici. jakadin afirka majalisar ɗinkin duniya sun gana da jakadiyar amurka ta majalisar ɗinkin duniya sakamakon rahoton maganar da shugaban amurka donald trump ya yi ta kiran ƙasashen afirka ƙasƙantattun ƙasashe jakadan equatorial guinea a majalisar ɗinkin duniya kuma shugaban kungiyar jakadun ƙasashen afirka 54 na majalisar Dinkin duniya anatolio ndong mba ya ce nikki haley ta ji takaicin yadda wannan batu ya zamanto a makon da ya gabata kungiyar 'yan afirkan ta gabatar da wata sanarwa inda ta bayyana cewa kalaman na trump sun yi muni game da nunin wariyar launin fata da kyamar jinsi kungiyar ta buƙaci neman gafara game da janye maganar 'Yan majalisar dattijan Amurka sun ci gaba da muhawara akan dokar da majalisar wakilai ta yi na'am da ita, da nufin kada a rufe ma'aikatan gwamnati a tsakar daren yau Juma'a. tun kafin 'yan majalisar dattijan su fara muhawarar a yau juma'a kakakin majalisar wakilai paul ryan ya ɗora wa wakilan 'yan jam'iyyar democrat laifi idan matakin da ake son ɗauka bai yiwu ba Yau Juma'a mataimakin shugaban Amurka Mike Pence zai fara ziyara a gabas ta tsakiya. Shi ne babban jami'i na farko da zai ziyarci yankin tun bayan sanarwar da shugaba Donald Trump ya bada na amincewa da birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila, matakin da shugabannin duniya suka yi Allah wadai da shi. Haka kuma Trump ya bada sanarwar Amurka za ta mai da ofishin jakarancin ta zuwa birnin Kudus daga Tel Aviv, ranar da aka yi wa lakabi da ranar fushi ta biyu bayan wannan sanarwa, waje aka yi zanga-zanga nuna rashin amincewar shawarar da shugaba Trump yanke a duk faɗin duniya. Masu sauraro da aka kawo ƙarshen shirin na a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya niger kamar da Chadi. Wato karfe uku kenan agogon Ghana zamu damu muku da wani sabon shiri. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata, za a iya garzaya shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com inda za a gani har da labarai cikin hotuna da bidiyo. yanzu a madadin shi nazir ahmad hausawa da ya tani gabatarwa sai kuma jule lathers gresham da ta haɗa mana wannan shiri sai injiniyan mu john mahmud lalu ke cewa muta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc sai dai kada ku yi nisa ga tawagar yau da gobe nan kamar da kuka ji.